wa Muhammadan أن محمدا Rasuluhu. Amma أما assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. Yau, sha ɗaya ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka masallaci mai suna masjidin din nurai kamar yadda aka sanar da niyo an ce sunan masallacin masjidin din nurai to masha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan masallaci albarka kuma kamar yadda na fahimta masallacin sabon masallaci ne ba a daɗe da fara mu'amala da shi ba kuma kamar yadda mai sanarwa ya sanar wannan shi ne karo na farko da Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan masallaci domin gudanar da muhadara a ciki saboda haka Allah subhanahu ya ba mu ikon yin adalci ga ainihin maudu'in da aka ba mu don mu tattauna a kansa da wajen gane da abin da ya shafi ainihin haƙoƙin 'ya'ya akan iyayensu da kuma haƙoƙin iyaye akan kan a kamar yadda kowa ya sani idan an ce tarbiyya to tarbiyya ana nufin gina al'umma in an ce tarbiyya ne ga yaro to ana nufin a gina yaro a gina yaro ta ɓangaren gangan jikinsa sannan a gina shi ta ɓangaren ƙwaƙwalwan sannan a gina shi ta ɓangaren ruhi idan na ce a gina shi ta bangaren gangan jiki shi ne a gina shi ta bangaren da zai samu lafiya a cikin jikinsa yana daga cikin tarbiyya iyaye su gina yaro irin ginin da zai zama to lafiyayye sa'annan kuma yana da kyau a gina yaro ta bangaren da zai samu lafiya ta bangaren kwakwalwansa abin da nake nufi ya zama to kwakwalwan lafiya lau zai iya ɗaukan karatu zai iya ainihin ɗaukan wa'azi zai iya ɗaukar nasihohi da duk wasu abubuwa da suke da alaƙa da takalifi to sannan kuma sai a gina yaro ta ɓangaren ruhi ya to yaron nan ya taso da ruhi cikakke wanda zai ba shi dama ya gudanar da harkar shi na addini wato ya to kamar mota ne da injin idan ya zamanto mota injin shi babu ƙarfi wannan mota akwai wuraren da ba zai iya zuwa ba amma idan an gyara injinin ya zama to lafiyayye mai ƙarfi, da za ka wannan mota zai iya zuwa ko'ina. ina to dole ne misali ga iyaye su kula da abin da ya shafi tarbiyyar yara ta ɓangaren wuraren da na faɗa ɗin nan a cikin alkur'ani Allah ta'ala yana cewa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf shi wanda aka haifar maɗa. wajibi ne a gare shi ya ciyar da wannan dadin ya ciyar da su kuma ya tufatar da su kamar yadda shari'a ya ce dole ne ya tufatar da ya ciyar da matarsa ya tufatar da ita dole ne ya ciyar da wannan yaro ya tufatar da shi yana daga cikin haƙƙi wanda yake wajibi ne uba ya kula da shi ga ɗan shi shine ya ciyar da shi wato kafin ainihin ciyarwa ya zamanto wajibi ga uba kamar yadda malamai suka yi bayani akwai sharaɗi na farko ya kasance shi wannan yaron da za a ciyar din ya kasance wato kuma na farko ya kasance shi mai ciyarwan yana da iko akan ciyarwa din idan ya zamanto uba ba shi da iko akan ciyarwa din alhali gashi ya haifi yaron to lalle yana buƙatar taimako wajen sauran mutane amma in ya zamanto yana da iko da zai ciyar to ya zamanto wajibi ya ciyar in bai ciyar ba ya saba ma Allah da manzansa a cikin alkur'ani Allah ta'ala yana cewa li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah Allah ya ce ma'abocin wadata ya ciyar daga wadatarsa wa man qudira alayhi rizquhu duk wanda aka kuntata mishi arzikin sa ya zama to bashi da isasshen ainihin dukiya da zai kula da ɗansa falyunfiq mimma ataahu Allah ya ciyar daga abin da Allah ya bashi saboda me la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ta'ala baya kallafa mu wata rai sai abin da Allah ya bata kaga da wannan kenan ashe idan ya zamanto mahaifi ya haifi da to ya zamanto dole ga wannan mahaifi ya kula da ainihin ciyarwan wannan yaro idan har ya haifi da kuma yana da ikon ciyar da yaran sai ya sakaci wajen ciyar da yaran har yaron ya taso a kan haka ya zama to yaron ya taso ya san mahaifinsa baya daukar nauyinsa yaron ya taso shi ma tun yana karamin yaro tun yana shekara bakwai shi ma ya fara gwagwarmaya na neman abinci yana gwagwarmaya yana bin yana bin ainihin bola yana yawo yana kwasan karafuna shi ma yana zuwa yana siyarwa domin ya ci abinci to tun a nan wajen uba ya yarda kaso mai tsoka daga cikin kaso na tarbiyya sanda ainihin mahaifi ya yarda ainihin ciyar da yaro da kuma ɗaukar nauyin yaro ta ɓangaren rayuwarsa to uba ya yarda kaso mai tsoka daga cikin daga cikin tarbiyya domin wannan yaro za a tilasta masa ya je ya nemi abinci don an tilasta mai je nemi abinci yana shekara bakwai ba shi da hankalin da zai gano haram da halal yaron zai iya yin sata yaron nan zai iya aikata abubuwa da yawa na rashin gaskiya domin ya samu kuɗi daga nan sai ga yaro ya samu matsala a wajen tarbiyya yaro tun yana shekara bakwai za a koya mai miyagun halaye za a koya mai ga kila ko an koya mai luwaɗi ma an gane ko to duk irin wannan kaga yaro ya faɗa cikin luwaɗi idan ka bincika za ka ga iyaye sun yi sakaci wajen kulawa da ainihin ciyar da yaro da zarar iyaye sun yi sakaci wajen kulawa da ciyar da shi yaro ya fara neman na kansa to duk inda ya ga zai samu kuɗi ba nan zai shiga idan yarinya ce mace ta ɗauki abin talla ta shiga ko'ina domin ta nemi abinci daga nan wajen yarinya karama ai shekara bakwai shekara takwas za a lalata ta a lalata mata tarbiyya ta inda ko da ta girma ba za ta yi wani amfani ba to kaga wannan wajibi ne akan ainihin iyaye idan har suna da iko wajen ɗaukar nauyin 'ya'yansu kamar yadda Allah ya faɗa to ya zama to wajibi a gare su su ɗauki nauyin kamar yadda na idan suna da iko idan ba su da iko Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ta'ala baya kallafa mu wata rai sai abin da za ta iya sannan na biyu daga cikin sharuɗa na ciyarwa din ya kasance shi wanda za a ciyar din gajiyayye ne wato ya gajiya daga infaki ga kanshi kamar karamin yaro yanzu idan aka haife shi mafi yawa a nan kasar a nan Najeriya mafi yawa karamin yaro yakan gajiya daga ciyar da kansa dole ne ya zama to iyaye su za su ɗauki nauyin yaron har sai ya balaga amma a wasu garuruwa kamar garuruwan larabawa lokacin da aka haifi yaro za ka ga ainihin abokan miji da dangin miji da sauran al'umman musulmi suna ta yi kyauta ga wannan yaron idan suka yi kyauta ga yaron mahaifin baya taba ko kwabo daga cikin wannan kuɗi mahaifin zai rinka sanya wannan kuɗi a cikin account yana sanya wannan kuɗi a cikin account sai ga ga wa'annan kyautukan da aka ba yaron sai ga sun tashi a miliyoyi a nan wajen tunda yaro yana da miliyoyin kuɗi idan mahaifin ya ce shi ba zai yi amfani da dukiyansa ya ciyar da yaro ba bai yi laifi ba dama wato ciyar da yaro yana zama wajibi saboda ya gajiya yaron ba zai iya ciyar da kansa ba to amma yanzu a cikin akawun ni yaro akwai miliyan hamsin kai kuma mahaifinsa ba ka da miliyan biyu to shin laifi ne ka ciro daga cikin miliyan hamsin din nan ka ringa ɗaukar nauyin abincinsa ka ringa ɗaukar nauyin abin shansa da maganinsa da suturansa har yaro ya taso ka ringa ɗaukar nauyin karatunsa daga cikin wannan kuɗi tun da yana da shi to amma hanga na shari'a ba laifi ba ne misali amma in ya zama to yaron ba shi da komai cikin account kamar yadda ɗabi'a yake a nan najeriya a nan wajen ya zama to wajibi ga shi mahaifi in yana da iko ya ɗauki nauyin ɗansa in ko bai yi ba to a nan wajen shi ma ya saba ma Allah da manzansa kaga wannan shine kaɗan daga cikin abinda malamai suka yi magana sun kawo wani sharadi na uku suka ce ya kasance shi mai ciyarwan ya zama magaji ne ga shi wanda aka ciyar idan ya zama to mai ciyarwan ba magaji bane ga wanda aka ciyar to ba dole bane ya ciyar da shi kama a ce shi mahaifin kafiri ne shi dan kuma musulmi ne kaga babu gado tsakanin kafiri da musulmi tunda mahaifin kafiri ne ba za a tilasta mai dole sai ya ciyar da yaron shi ba ko fahimci wannan aiki. to akwai hadisi wanda ya goyi bayan wannan akwai hadisin Abdullahi bin Amr bin Al-As radiyallahu an manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kafa bil mar'i itman an yuzayya man yaqut ya ishi mutum zunubi ya tozartar da wanda yake ciyarwa ma'anar tozartarwa ya bar wanda yake ciyarwa ya wulakanta in kana da mata ko kana da mahaifi da kake ɗaukar nauyi ko kana da ɗa da kake ɗaukar nauyi haramun ne ka bar wannan ɗa ko wannan mahaifi ko wannan mata ta tozarta yaya ma'anar tozarta ya to ba ka ɗaukar nauyinsu har sun wulaƙanta sun koma suna roƙon mutane idan al'amari ya kai ga har sun koma suna roƙon mutane to kaga a nan wajen wato sun tozarta wannan hadisi ingantacce ne abu daud ya ruwaito shi da waninsa sannan muslim ya ruwaito a cikin sahihi din shi da ma'anar wannan hadisin amma lafazin muslim shine maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam kafabil mar'i isman an yi hadisa an manya mulku kutahu cewa ya ishi mutum zunubi ya tsare abincinsa ga wanda ya mallaka ya ishe ka zunubi ka tsare abincinka ga 'ya'yanka ka hana su ka tsare abincinka ga matarka ka tsare abincinka ga mahaifi domin shi ma mahaifi ciyar da shi ya zamanto wajibi idan yana cikin talauci idan mahaifi yana cikin tsananin talauci ya zamanto wajibi ga ɗa ya ciyar da ubansa amma idan mahaifin miloniya ne shi ta inda baya buƙatar wani abu a wajen ɗan to ciyarwa bai zamanto wajibi kan ɗan ba sai dai ɗan yana iya yin wani alkhairi ga mahaifinsa don ya samu albarka an gane ya fi abinci buhun abinci su taliya su waye ya kai wa mahaifin don mahaifin ya sa masa albarka ya yi wa mahaifinsa ɗinki ba don mahaifin ya gaza ba don ya sa masa albarka duk wannan abu ne mai kyau kaga da wannan kenan mun fahimci kenan cewa ciyarwa fa yana cikin tarbiyya idan har muna so mu samu tarbiyya har ya zama to ƴaƴanmu sun ginu akan tarbiyyar da muke so to lallai ya zama to muna ɗaukar nauyinsu kamar yadda na ce idan har muka saki yaran suna ɗaukar nauyin kansu da kansu to mun ba su dama kenan su tarbiyyantar da kansu mun ba mana hankali ya ɗauki a ragaman tarbiyyantar da kanshi za a samu nasara kenan ko to wannan shine abin da yake faruwa kake ganin yara da yawa suke fadawa cikin zinace-zinace suke fadawa cikin luwadi suke fadawa cikin ƙungiyar asiri suke fadawa cikin ainihin kidnapping suke fadawa cikin miyagun dabi'u daban-daban saboda iyaye sun yi sakaci wajen daukar nauyin yaron su in yaron yana bukatar wani abu dole sai ya je ya yi gwagwarmaya to gwagwarmayan nan yaron nan shi da kanshi zai nemo ma kanshi abinci ya nemo mashi kanshi komai to ba tunanin wannan zai haifar da ɗa da ido saboda haka shi sa shari'a ta sanya wannan ya zama to wajibi sannan na biyu daga cikin tarbiyya wanda yake ba makawa sai mahaifi ya kula da shi ga 'ya'ya in har yana so ya samu nasara a wajen tarbiyya Shi ne wato ya zaɓin ma ɗan shi ya zaɓin ma ɗan shi uwa na gari kafin ya auri kafin ya haifi yaron kaga wannan tun kafin a haifi yaro a ake fara mai tarbiyya wasu malamai sun ce shine matakin farko na tarbiyya kafin ka yi tarbiyya kafin ka haifi yaro ka fara mai tarbiyya farko sai ka yi screening tukuna ka tsaya ka yi bincike ka duba ainihin mahaifiya da za ta dace da ɗan da za ka haifa da zarar ka yi sakaci ta nan bangaren to ka yi babban sakaci an gane wannan ai wato sai ya zamanto mahaifi ya yi sakaci wajen zaben mahaifiya sai ya je ya ɗauko mahaifiya daga club wannan ita ce mahaifiyar ɗan da yake so ya wa tarbiyya nan gaba kuna ganin za a samu nasara wato ita mahaifiya fa kusan malaman tarbiyya sun ce ta fi taki in za a yi noma babu taki ya kuke gani to sannan idan har ya zamanto mutum yana so ya haifi yaro ya mai yaron nan tarbiyya tarbiya mai kyau sai ya ɗauko mahaifiya mai zaman kanta mahaifiya air club mai shaye-shaye tana shan giya tana shan shisha tana shan cocaine sai ya ɗauko wannan mata ita ce za ta zamanto mahaifiyar ɗansa tun a nan wajen ya cuci ɗan kuma gobe kiyama sai Allah subhanahu wata'ala ya musu ainihin shari'a da wannan ɗaɗin saboda Allah subhanahu wata'ala cikin alkur'ani ya ce ya ayu allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ya ko da kai imani ku ce kawukan ku da 'ya'yanku daga wuta wanda wutan nan makamashinta mutane ne da ainihin duwatsu alaiha mala'ikatun filazun shidadun a cikin wannan wuta akwai wasu irin mala'iku masu kauri masu tsananin ƙarfi la ya asunan lahama a marahun ba sa saba ma Allah ga abin da ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da aka umarce su da shi to kaga nan wajen idan ka dauko mahaifiya ta banza kana so ta haifan ma ɗa na kirki kayi kuskure tu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wa tayyibatu lit tayyibin wa tayyibina lit tayyibat an gane wannan ko wal bal ah, wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idhni rabbi an gane gari wanda yake mai kyau mai tsarki wato shukansa yana fitowa da izinin ubangiji saboda akwai taki mai kyau akwai kuma yanayi kyakkyawa ga wannan waje amma wanda zai khabusa la ya kuruji illa na kida amma ƙasa wanda yake mai datti wato baya fitar da wani abu sai da ƙyar babu abin da ke fitowa daga wannan ƙasa sai da ƙyar zai iya fitowa saboda haka idan ya zama to mutum ya yi mummunan zaɓi ga ɗansa to ya cuci wannan ɗan a sa'id bin musayyab Allah ya masa rahama ya tara 'ya'yansa, yana musu nasiha yake ce musu wato na yi muku gata tun kafin a haife ku sannan na yi muku gata bayan an haife ku suka ce baba kafin a haife mu gata mai kamana ya ce kafin a haife ku sai da na tsaya na tace mahaifiyarku na tabbatar da na zaɓa muku mahaifiya ta gari sannan bayan an haife ku kuma na tsaya na kula da ainihin karatunku na addini na kula da ciyarwanku na kula kula da abubuwan da ya shafi rayuwanku an gane wannan aiki. kaga anan wajen ya yi musu gata kafin a haife su sannan ya yi musu gata bayan an haife su ma a kan shi saboda haka wajibi ne a gare mu mu ringa kulawa da wacce za mu aura saboda idan ka yi mummunan zaɓi to ka shiga uku duniya da lahira a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam yana cewa tun hulmar mar'a li arba'in li hasabiha wa li jimaliha wa li maliha walijiniha ana auren mace dan abubuwa guda hudu sai ce li hasabiha ana aurenta saboda matsayinta ta fito a babban gida ta fito babanta shugaban kasa ne babanta gwamna ne babanta famsec ne ko abin da ya kama da wannan wani jamaliha wata kuma akan aure ta masu aure sukan aure ta don kyanta kyakkyawa ce sosai sannan wani maliha wasu kan aure ta domin hajiya ce akwai kuɗi sannan wani dini ha wasu kuma sukan aure mace dan addini an gane wannan wato abin da ake nufi manzan Allah yana gaya mana sallallahu alaihi wasallam masu aure sukan yi aure don wannan dalili ba wai ya ce ka auri wa'annan bane a'a masu aure a duniya gaba daya in kaga mutum yi aure to yana da ɗaya daga cikin wannan zaɓin ne in ma ka ga akwai wanda kawai shi kuɗi yake so yi. idan shi yana kallon yaya za a iya samu yar wani babban mutum wanda daga nan zai samu jari ya zama mai kuɗi wani kuma tunaninsa yana so ya ga kyakkyawa akwai mutanen da saboda neman kyakkyawa har suna zuwa wani gari wasu mambila a je a kwaso wannan fulanin wanda wa'annan mutanen da ake kwasowa wani ma bai san tarbiyyarsu ba wani ma bai gama sanin iyayen wanda ya kwaso ba kawai shi ya ganta da kyakkyawa to yana so wai nan gaba yaran shi zaman to kyakkyawawa saboda a ringa layi a gidan shi akwai mutane da yawa wasu masu kuɗi sukan je mambila su ɗauko irin wani mutane wanda ba karatun Kur'ani, ba karatun hadisi ba karatun komai amma kyakkyawa ke sosai an gane su burin su suna so su haifi fararen yara saboda gidansu ya zama to a ta layi a gidan cewa ana son yaran sai yaran zama to jari a gare shi wato bi ma'ana ya kasa wa'annan yara a kasuwa ina fasa gane wannan akwai mutane masu irin wannan tunani ko da irin tunanin shi ba za ga wani kamar yana da hankali to amma iya tunanin shi kenan kawai bari ya je can cikin daji an ce akwai wasu kyawawan mutane babu ruwan shi shin wa'annan kyawawan yan zina ne shin suna ma da asali ko kuma yaya ta yaya aka haife su yaya biya ya ci bai sani ba an gane ko to ana samun irin wayannan mutane wasu kan auri mace dan kyanta ne kawai wasu wasu kan auri mace saboda dukiyanta tana da kuɗi sosai suna so su huta ne sun dade suna gala sun galabaita sun yi wujiga wujiga to yanzu lokaci yayi da za su huta sun ji labari akwai wata hajiya mijinta ya ban mata gidan mai ya bar mata gidajen sama daban-daban ya bar mata kamfanoni kuma na tare. sannan kuma yarinya ce karama ba ta da 'ya'ya shi ne kawai zai ji daɗin wannan dukiya ɗin saboda aka bari ya aure ta zai ya ji daɗin wannan dukiya ya zama to mijin hajiya an fahimci wannan ko to ana samun mutane wanda kuma wasu iya tunanin su kenan to kaga bayan wannan sai goma za Allah yake cewa akan auri mace saboda addininta kakan auri mace saboda mace ce tana da aƙida ta sunna wato tana da aƙida na salafus salih ita yan salafiya ce tana da fahimta na qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata ta haddace alqur'ani ta haddace sahihu sita eh? to saboda haka sai kai sha'awan aurenta saboda tana rike da addini tana kuma shiga da musulunci ko ina za ka je zaka ganta da hijabi daga sama har ƙasa ga kuma tabikin addini a rayuwanta mace ce mai gaskiya mai riƙe mai ruwa alƙawari sannan kuma mai kyakkyawan magana ga mijinta mai kaza mai kaza siffofi masu daɗi tana da shi to saboda haka in mutum zai auri mace annabi ya ce ana aure don wayannan to amma shin kowanne ne ya dace mutum ya aura ko kuma kana son a baka shawara to shine manzo Allah ya ce bari in baka shawara fa farbi zati din taribat da. ce ina baka shawara ya kai dan uwa ka samu riba da ma'abociya addini in har kana so kai aure ka ji daɗi ka samu riba da ma'abociya addini in ba haka ba kuwa hannunka zai kura malamin ka ce me ma'ana hannunka zai kura za ka wulaƙanta sai ka yi kuka da idanka in har ya zama to ka yi watsi da ma'abociya addini amma abin da ake so a fahimta a nan wajen wato ba an ce wai lalle in za ka auri ma'abociya addini sai ka zama mummuna ba kada ka ɗauka duk ya addini mummuna ce akwai kyakkyawa sosai ko maguciya addini almuhim dai wa'annan siffofin gaba ɗaya in kana son su guda hudun in Allah ya sa ka samu yarinya mai dukan su guda hudun to masha Allah ka aura ya zama to tana da addini sosai sannan babanta ya fito a babban gida kuma kyakkyawa ce sannan kuma tana da mukami in ka aura ba ka huta ba wannan addini nata zai zama saiti gare ka ba za ta cutar da kai ba saboda akwai tsoron Allah cikin zuciyarta ina fatan gane wannan ba wai ana nufin cewa wai mata kashi hudu bane akwai mummuna mai addini akwai kuma kyakkyawa mara addini akwai kuma ainihin mummuna mai kuɗi akwai mummuna mai mukami ba shi ake nufi ba za a iya samun mummuna ko wani bangare wani yana iya auren wata hajiya saboda kuɗin ta ko mummuna ce kuɗi kawai ya duba an gane wannan almuhim dai addini ya zama shine jagora na duwace za ka aura in ka sanya addini ya zama jagora sauran duk masu sauƙi ne kun fahimci wannan ko to kaga da wannan kenan wato idan mutum ya zaɓi ya addini to ya fara kama ainihin tushe foundation mai kyau na gina tarbiyya foundation mai kyau na samun ɗa wanda zai zamanto mai amfani ga shi uban mai amfani ga musulmi mai amfani ga al'umma ga baki daya a sannan kuma daga cikin abin da ake bukata wajen gina tarbiyya a gurguje wato ba makawa ga shi ainihin uba mai tarbiyyantar da yaro ba makawa ya koya ma wannan yaro abin da Allah ya fallanta mishi yana cikin tarbiyya ka koya ma yaro abin da Allah ya fallanta masa na ainihin ladubba akwai ladubba kala-kala wanda kana bukatar ka koya ma yaranka dalili akan wannan shine wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abi Huraira radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun Al-Hasan bin Ali radiyallahu an saboda Al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu ya tsinci wani dabino daga cikin dabino na sadaka sai alhassan ya ɗauki wannan dabino zai ci da ya ɗauki wannan dabino zai ci sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya sanya hannunsa da bakin shi ya ciro wannan wannan dabinon annabi ya ce masa huk huk irmi biha yace yace fito da shi fito da shi ce fata shi amma alimta anna la na'kulu sadaqa shin baka sani ba cewa mu ba ma cin sadaka ba mu ahlul bait an gano wannan ayi kaga tun anan wajen ya fara tarbiyyantar da Hassan Hassan ya dauko dabinin sadaka zai ci sai nuna mai cewa mutanen babban gida ahlul bai, ba sa cin sadaka to da shi kuma kada ku manta wato Al-Hassan bin Ali radiyallahu anhu da zai ci wannan dabino a wannan lokacin bai yi laifi ba saboda bai zama to mukallaf ba karamin yaro ne amma manzo Allah yana so ya fara tarbiyyantar da shi tun kafin ya girma tun kafin ya balaga ya san cewa su ahalul baiti haramun ne su ci sadaka sannan daga cikin irin wannan tarbiyya na ainihin ladabi akwai hadisin abi hafs umar bin amr bin salama abdullahi bin abdullahi bin bin asad wato ɗaya daga cikin agolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari cewa kuntu gulaman fi hijri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake na kasance karamin yaro ƙarƙashin kulawan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ji yadi shi fi sahfa ya kasance hannuna idan ina cin abinci tare da manzan Allah in ina cin abinci sai hannuna ya ringa yawo cikin akushi kamar yana cin tuwo sai ya ringa yawo da hannu ya ci nan ya ci can ya ci can ya ci can an gano wani ko to manzan Allah sallallahu alaihi wa shugaban tarbiyya na duniya gabaki daya yana kallon shi to kuma suna cin abinci da shugaban tarbiyya na duniya ga baki daya a lokacin nan sai manzo Allah ya ga yadda yake cin abinci ya ci nan ya ci can ya ci can shi ne sai manzo Allah ya ce masa ya kula san billah ya ce masa ya kai yaro ka ambaci sunan Allah in zaka fara cin abinci tukuna kada ka manta da sunan Allah domin da yawa daga cikin yara ba ma yara ba har manya idan suna jin tsananin yunwa suka manta da Allah kawai tunaninsu kawai yaya za su yi suke wannan abincin saboda haka wato idan mutum duk yin wanda yake ji farkon abin da za ka sa a zuciyarka kafin ka fara cin abinci wato ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah kuma iya nan za ka tsaya ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim ba kawai bismillah ake cewa A gare wajen cin abinci ba wajen ƙira'an alƙur'ani ba in za ka yi ƙira'a a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim rahmanir rahim amma in zaka yanka dabba ko zaka ci abinci bismillah nan zaka tsaya an gane wannan ko saboda haka sai annabi ya ce ya gulam san billah ya kai yaro ka ambaci sunan Allah wa kul bi yaminik ka ci da hannun daman ka. kul min ma kuma ka ringa cin abin da ke kusa da kai ka daina yawo da hannunka ka ci nan ka ci can ka ci can za ka sanya a ringa kyaman cin abinci tare da kai amma in ya zama to kana cin abin da ke kusa da kai kowa zai ringa sha'awar ya ci abinci tare da kai to wannan yaro an mai wannan tarbiyya yana karamin yaro dama an ce duk abin da aka karanta da karamin yaro baya mantawa an gane akwai wata akwai karin magana da larabawa suke yi cewa hifzul gulabi sagir kan naqashu fil hajar wa hifzul rajul ba'da ma yanfur kalkitabati alal ma wato haddan karamin yaro kamar zane ne akan dutse sannan haddan babban mutum mutum bayan ya girma kamar zane ne akan ruwa in an yi zane akan ruwa yana tabbata ko ina <laughs> aka yi zane a cikin ruwa ka yi rubutu a cikin ruwa shi kenan ya tafi amma me kuke tunani idan an yi rubutu akan dutse kaga zai tabbata to wannan shi ne haddan karamin yaro to wannan yaro tun da manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya karanta da shi wannan tarbiya yace fa ma zalat tilka ummati ba'at wato bai gushe ba wannan shi ne cin abinci na tun daga wannan lokacin in zan ci abinci na kiyaye wannan tarbiya wanda biyayyen halitta sallallahu alaihi sallam ya karanta da shi wannan yaro din to a nan wajen manzan Allah ya ba bamu ainihin ka'ida ne idan muna da yara mu riga sanya ido akan yadda yaran mu ke cin abinci wato sakacin iyaye wajen tarbiyya yakan sa a ɗiba abinci a ba yaro yaron ya koma can gefe yana cin abinci baban bai san ya yake cin abinci ba bai sani ba yaron ya yi bismillah kai yaron ma ya ya wanke hannu tukuna kai da wani hannu ma yake cin abinci wani mahaifin sai yaro ya kai shekara goma sha takwas sai ga yaro ya zamba hagu ya aka yaka sai tun da nake yaro ni da hannun hagu ke cin abinci wato tun da yake cin abinci baban bai san cewa da hannun hagu bane balle ya hana shi har yaron ya saba ya zama tun dabi'ar shi wanda ba zai iya rabuwa da wannan dabi'a ba kaga wannan irin yadda manzo Allah ya karanta da wannan yaro haka ya kamata mu iyaye mu ringa sanya ido ga ai abin da ya shafi ladubba na yaran wato na ce ladubba ladubban cin abinci ladubban shiga bayan gida ladubban sa tufafi da duk irin wayan abubuwa ladubban kwanciya iyaye su kula da waɗannan yaro ya taso ya iya waɗannan abubuwa kafin ya girma sai ga al'amura sun daidaita tun yaro na ƙaramin yaro yana tare da Allah subhanahu wata'ala kafin ya girma sannan bayan wannan akwai wanda ya fi muhimmanci malamai suna sanya shi a cikin mataki na farko shi ne ba makawa ga iyaye su karantar da yara abin da ya wajaba a gare su na sanin tauhidi da aƙida da ibada wannan shi ne mataki na farko shine matakin da ya kamata iyaye su fara ba muhimmanci yaron su ya san Allah ya san wane ne ake bautawa sannan kuma ya san menene shirka domin kada ya fada cikin sa an gane wannan ko kuma sannan yaro ya taso ya san menene akida mai kyau menene akida mara kyau an gane saboda muna rayuwa a cikin ƙasa wanda akwai akidu kala-kala akwai akidu masu zakin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna zagin matan manzo Allah ka nuna ma yaranka sunan su kaza wa'annan mutane ba mutanen kirki bane suna da miyagun akidu ba musulmi bane su misali ka nuna mai mutanen da suke cewa bayan alqur'ani wato akwai abin da ya fi so dubu kaza akwai wani abu wanda in ka karanta shi za a baka ladan mala'iku sittin, duk abu za a baka za a baka ladan manzanni ainihin sittin, dukan su gaba ɗaya sun isar da sako kaga wayannan mutane masu irin wannan aqida wato akidansu su ba shi da kyau ya kamata mu guje su ka dinga nuna ma yaran, kuma ka faɗa miki sunan sannan ka nuna mai akwai mutanen da ke cewa ba su yarda da hadisin manzo ba sallallahu alaihi wasallam wa'annan mutane ka yi hankali ka fito a mutum ka gaya ma yara irin wa'annan miyagun akidun ka nuna musu tun daga akidun da ke cikin musulunci har akidun waje Akidun yahudawa akidun nasara akidun bautan gunki duka nuna ma yara ka karantar da yaro tauhidi yaro ya san ubangiji yaro ya san aqidan shi to a nan wajen ka samu ba ka samu ainihin mataki mai girma na ainihin nasara akan ka. duk sanda ka samu sa'a ka karantar da yaro ya taso akan aqidan ahlus sunna wal jama'a ya zama aqidan shi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibadan shi irin na manzon Allah mu'amalan shi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ina ganin wato ka cimma nasara mafi tsoka daga cikin abin da ake bukata a cimma na nasara an gane wannan ayi to za mu iya fahimtar wannan wato luqmanul hakim alaihi salam daga cikin tarbiyyar da ya fara wa ɗansa, akan bai fara mai tarbiyya ya fara yi waɗansa tarbiyya ne akan sanin aƙida da sanin tauhidi Allah ta'ala yana ba mu labarin wannan abun a cikin alkur'ani inda Allah ke cewa wa in qala luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim a lokacin da luqman al-hakim ya ce wa ɗansa alhali yana ma maɗan wa'azi sai ce dan ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗana kada kai shirka da Allah saboda me sai ce inna shirka la zulmun azim abin da yasa na ce kai shirka da Allah domin lallai shirka zalunci ne mai girman gaske saboda mutum ya ɗauko ibada ya sanya shi inda bai dace ba akwai zalunci da yawan wannan wato Allah ya kamata ka bautawa sai ka ɗauko duk wani nau'i na ibada sai ka miƙa wa gunki ka ɗauko duk wani nau'i na ibada ka miƙa wa ainihin aljanu ka ɗauko duk wani nau'i na ibada ka miƙa wa shehunnai ko ka miƙa wa waliyai ga anan wajen baka yi adalci ba ka yi zalunci mai girma shi yasa Allah ta'ala ya kira shirka zalunci la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Luqman al ce wa ɗansa kada kai shirka da Allah ya kai ɗana domin lalle shirka zalunci ne mai girma a wata aya ai Allah ya ƙara kiran shirka zalunci innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an wa ma lil-zalimin min ansar lalle duk wanda ya shirka da Allah hakika Allah ya haramta mishi aljanna kuma makoman shi wutar jahannama azzalimai ba su da mataimaka kaga su waye daga dinin ayan wa malil na min ansar mushrikai ba su da mataimaka kaga duk wannan yana nuna mana shirka wato zalunci ne sannan a wata aya Allah ta'ala ya ce mana yana gaya mana ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka imani ku ceci kawukanku da iyalanku daga wuta ta yaya za mu cinci kawukanmu da iyalanmu daga wuta farko sai mun tarbiyyantar da kanmu akan aƙida ingantacce sannan mu tarbiyyantar da kanmu akan ibada ingantacce mu tarbiyyantar da kanmu akan mu'amala ingantacce sannan mu zo mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu akan abin da muka tarbiyyantar da kanmu akan shi in ba haka ba kuwa mun taɓe mun yi hasara a ce mahaifi yana kan aƙidan ahlus sunna amma dan shi dan shi'a ne ko mahaifi yana kan aqidan ahlus sunna dan shi dan ƙalata su ko mahaifi yana kan aqidan ahlus sunna dan shi sufi mahaifi yana kan aqidan ahlus sunna dan shi dan hamaji dan ahmadiyya ko dan mu'tazila ko dan khawarij ko dan ikhwanul muslimin ko dan kaza ko dan kaza a nan wajen sai mu ce ya taɓa ya yi hasara ya kamata abin da ka tarbiyyantar da kanka shi ma ɗanka ya zama to haka nan an ce can ɗaya gaji ubansa eh? wani mawaƙi yana cewa bi abin hikta da ajiyun fil karam wa man yushabi abahu fa ma zalam yace yace da mahaifinsa wato adiyu yayi koyi a wajen kyauta adiyu yayi koyi da mahaifinsa a wajen kyauta sai ce dama wa man yushabi abahu ai duk wanda ya kama da baban shi fa ma zalam bai zalunci ba an gane an ce wane ne barewa ba ta gudu dan tebe rabbi idan ka to da salafi wato ahlus sunna wal jamaa to ka shi ma ya kamata ka tabbatar da shi ya zama haka kada a samu akasi kai ga aqidan ka kuma ga aqidan danka to kai ka kwaci kanka daga wuta amma baka kwaci danka ba to kana ganin zai yi Allah ya baka ka shiga aljanna alhali ka tura ranka wuta Allah ba zai barka ba Allahumma sai dai in ka yi iya ka kana so ka shiryar da dan amma dan ya fandare ana samun haka mahaifi ya yi duk wani sa amma bai yi ba an samu annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu annabin Allah ne ko wanda kowa ya san cewa a wajen tarbiyya sun kai kololuwa ba zai yi irin sa annabi nuhu su yi sakaci ga ƴaƴansu wajen tarbiyya ba amma kuma sai gashi an samu akasi sai dan shi kan'ana bai yi biyayya ga da'awa ta tauhidi ba sai yayi biyayya ga da'awa ta kafirci har ya zama to karshen al'amari ya mutu kafiri lokacin da Allah zai halakar da kafiran annabi nuhu ya zo yana ta nan cewa dan ya zo ya tuba ga Allah ya dawo ya riko da tauhidi ya kuma ya shi baban yace zai tseratar da shi ya ya shiga cikin jirgin ruwa domin ya samu tsira baban yana kuka yana mishi magana shi wadan yana magana cewa shi baya bukatar wannan zai hau kan dutse sa'awi ila jabalin ya asimu ni ma ni da sannu zan hau kan dutse ga wani dutse can na san ruwan ba zai kai nan ba zan hau kan wannan dutse dutsen ya kare ni daga ruwa sai annabi annabi ya ce la atima yau min amrillah illa man ruhim babu abin da zai kare ka daga al'amarin Allah yau sai wanda Allah ya marhama kawai ka zo annabi ya ce masa ya bunayya a annabi annabi ya cewa a rabbi innabni min ahli ya ubangiji ɗana yana daga cikin iyalai na Allah ka taimake ni ka ceci ɗana ina son shi wa inna wa'adaka alhaq kuma lallai alƙawarin ka gaskiya ne ya Allah wa anta ahkamul hakimin kai ne mafi hukuncin masu hukunci Allah ta'ala sai ya gargaɗi annabi nu alayhi salam an gani tunda dan ya riga ya yarda ba ka da wani alaka da shi duk wani hanya na soyayya ya kamata ya yanke tsakaninka da danka a lokacin nan sai Allah ya ce wa annabi annabi annu ya nu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih yace ya kai nu lallai wannan ya rabu ba bai daga cikin iyalanka ba wato ka kaɗin nan ba iyalinka ba ne me yasa saboda aikin shi aiki ne wanda ba mai kyau ba Dan ka ya bi masu kafirci ya koma yana faɗa da da'awanka ka cire shi daga cikin iyalanka ka ne amma ba iyalinka ba ne kenan ahalul bai da zaman to musulmi to da ka shi ka ne amma ba ahlul bai ɗinka ba ne saboda aikin da ya aikata aiki ne mara kyau falatas alli ma laysa laka bi ilm kar ka kuskura ka tambaye ni abinda baka da masaniya akan shi ya kai nu Allah ya ce masa inni a izuka an takuna minal jahili lalle ina maka wa'azi kada ka zama to daga cikin jahilai Allah ya nuna ma annabi nuhu fashi sosai nan take annabi nuhu yayi sauri ya janye daga wannan addu'a ya roki Allah gafara akan abin da ya faɗa almuhim na kawo wannan don mu san cewa akan samu mutum babban malami ne ko mutumin kirki sosai ya yi kokari wajen tarbiyya sai a samu akasi in dai mutum ya riga ya yi kokari sai aka samu akasi Allah ba zai kama shi ba amma inda gizo ke saka kana da ikon yin tarbiyya sai kai sakaci ka yi ba a nan ne Allah ta'ala zai kama ka akan shi akwai hadisin da aka karbo hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi radiyallahu Anhu. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashar sinin wa farriqu bainahum fil madaji wato manzan dira sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umurci yaran ku da yin sallah alhali suna ƴaƴan shekara bakwai da zaran yaro ya kai shekara bakwai kai mahaifi wato ka sanya yaron ka sanya ma yaron idon akan tarbiyya daga cikin mafi girman tarbiyya sallah in lokacin sallah yayi ka ce masa tashi ka je masallaci je kai alwala wuce masallaci ko kai alwala mu tafi masallaci mai sallah yaron naka ringa jan shi sannan aka ce wadribuhum alaiha wa hum abna'u asharin ka buge su akan barin sallah in suna shekara goma in yaro ya kai shekara goma Ga shi yaron bai balaga ba amma yake yin sallah an baka dama kai masa bulala wa farriqu bainahum fil mazaji. kuma ku raba tsakanin su a wajen kwanciya karkashin wannan hadisin idan yaro bai kai shekara bakwai ba shin zan yi umurta shi da ya zo sallah malamai sun kai ruwa rana a nan wajen akwai malaman da suke ganin wato yaranka in bai kai shekara bakwai ba ruwanka da shi idan lokacin sallah ya yi kawai ka buta ka yi alwala in ya ga daman yin alwala ya bi ka ya bi ka in bai gana dama ba ya rage ba ka da iko ka ce mai ka zo ka yi alwala mu je masallaci za ka fara shi wannan umarni ne iya kai shekara bakwai ya kai sinnun tamiz ya kai shekarar da ya kamata ya yi wa yau ya iya bambanta hannun dama da hagu a nan sai ka umarce shi da yin sallah akwai masu ganin kana iya umurtan yaro da sallah ko bai kai shekara bakwai ba amma ya ce ba za shi maka yare shi zo mu je masallaci ce ni ba zan yi sallar ba shi kenan don shi Allah ya baka guri na ba san gani da kana iya cewa ya zo ya sallar ce ba za a yi ba zo kai alwala ya ce ba za a yi alwala ba a nan wajen bai yi laifi ba har ga Allah bai mallaki hankalin shi ba baya halatta ka sa hannu ka bugar in ka bugar ka zalunce shi in ya kai shekara bakwai ka fara bashi umarni zo mu je masallaci amma in ya ce ba zai je babu duka babu zaki za ka fara duka ne yaushe in ya kai shekara goma ne za ka fara duka da zaran yara sun kai shekara goma sai a rarrabe tsakanin wajen kwanciya a raba namiji daban mace daban hatta su ma mazan kare su kwanta a waje ɗaya. kowa inda musamman akwai wadata kenan ba kowa da gadon shi ko kowa da ainihin tabarman shi inda zai kwanta amma irin halin da ake da ciki yanzu wanda za ga wani daki ɗaya gare shi ya za a yi kaga tun nan an samu matsala wajen tarbiyya daki ɗaya gare shi da shi da matan shi da shi da matan shi guda ɗaya da 'ya'yan shi guda goma a daki ɗaya to yaya kuke tunanin za a yi wannan tarbiyya tun nan wajen ba an samu matsala wajen tarbiyya ba in ya zama to ga yara goma a daki ɗaya da mama da baba da yara to anan ake samun matsaloli kaga wani lokaci mahaifi ya dawo yana da wani bukata da mahaifiya a lokacin nan kuma ga yara nan sun mai cincirin du, abin da yake iya shi ne koro su waje ya dawo kamar karfe tara sai koro yara waje ba za su shigo gidan ba sai sha biyun dare to abubuwan da suka aikata a waje a wannan lokacin ya sani tun a lokacin zai iya samu za a samu wani irin kuskure wanda zai iya faruwa ƴaƴan su game da wasu miyagun mutane su koya musu wani abu a cikin wannan lokutan a gani shi ya sanya samun mahalli mai faɗi yana taimakawa wajen tarbiyya a samu mahalli mai faɗi yadda za ka samu wajen kwanciya ga yaranka kana da kuma ainihin wajen da yaranka za su yi wasa a cikin gida ba tare da sun je yawo waje ba ka ajiye musu kayan wasa akwai lilo akwai kaza akwai moto za su rinka gudu suna hawa suna wasa da shi wanda ɗan suna wannan wasa ba sa ma tunanin waje to in kana da wannan kayan wasa za ka yi ma yara tarbiyya a wannan zamani bai yi sai da wadata ko mafi yawa daga cikin bamu da wannan wadata din kaga an wajen sai mutum ya yi iya abin da yake iyawa sa'annan kuma ya bar sauran ga Allah a to cikin wannan hadisin an nuna mana cewa yana daga cikin tarbiyya duka shin duka yana cikin tarbiyya turawa suna da fahimtar duka kwata-kwata da cikin tarbiyya shi yasa a makarantun boko akwai makarantun boko na manyan mutane sharadi kada a daka musu yaro idan ka bugi yaro yaro ya je gaya wa mahaifinsa to ma iyaye za su kira maka lauya za a ɗauki lauya sai an daure ka sai an daura malamin wannan dan da ya buga ko da malamin addini ne ko sai an daura ustazu ina fatan gane wannan to shin irin wayannan makarantu shin makarantu ne na tarbiyya kuwa ko kuma akwai matsala shi ne manzo Allah ya sanya duka yana cikin tarbiyya shi yasa babban malamin mu Ibn Usaymin Allah ya masa rahama ya faɗa cikin wani hadisi inda ya yi ishara zuwa ga wannan magana cewa ya ce wa fil hadis ishara ila anna ila anna ma zahaba ilayhi ba'd al mutaakhirin mimman yad'una annahum ashabu tarbiyya yace a cikin wannan hadisin akwai ishara zuwa ga cewa lallai irin fahimtar da wasu daga cikin mutafiri wanda suka zo daga baya wanda suke da'awa wai su abota tarbiyya ne irin abin da suke da'awa min anna sigar la yudrabun fil madaris cewa ƙananan yara ba a dukansu a makarantu idza ahmalu in suka yi sakaci in ka ba su assignment ba su ba duka in suna maka surutu ka ce su yi shiru suka je shiru kaka bugi yaro in yaro ya rashin kunya ga malamin sa kada a taba shi an gano wannan ko suka ce lallai ƙananan yara ba a dukan a makarantu sun suka yi suka ci ya ce fafi hazal hadis an a alaihi sai cikin wannan hadisi akwai raddi a gare su wa huwa dalilun ala butlani fikrihim ne dalili akan bacin tunanin su tunanin su ba ta ce ne wa annaha gairu sahiha cewa wannan tunani bai inganta ba sai ce dalili li anna ba'da sigar la yanfa'uhum kalam fil ce domin wasu ƙananan yara magana baya amfanin su akwai yara da duk wani dabara na yin nasiha ba shi da amfani gare shi kana ƙara masa nasiha yana ƙara kangarewa wani ma kana masa nasiha sai doke ka kamar kakan shi ta ma dariya ina fata kana wannan to in ka fahimci yaron in ka mai nasiha ma yana ƙara kangarewa ne to kenan kaga wannan nasiha da kai kenan ba shi bane maganin da zai sha warki mutum ya ce ma yana ciwon kai ka ba shi maganin ciwon kai bai warke ba to ai dole fitar da wani magani to to shi ma wannan tun da kayan mishi da siya bai ji ba suka canza wani maganin wani maganin za ka canza shi ne akwai hanyoyi daban-daban kamar yadda na faɗa idan makarantun suna da isassun kayan wasa akwai isassun kayan wasa suna da ainihin lilo suna da moto suna da irin wannan slope din a zuwan shi wanda yaro ke hawa ya zamo, eh abin zabiya wa 'yan zamiya suna da wannan 'yan zamiya da duk kayan wasa idan yaro aka ba shi assignment ya yi assignment sai a ce zai hau lilo wani a ce zai hau wannan 'yan zamiya din wannan a ce wanda ya yi na ɗaya shi ne zai hau mota a tura shi a je a dawo da shi a tura shi a je a dawo da shi wanda ko bai yi assignment ba za a ba shi komai ba to idan yaron ya ga kullum baya yin assignment baya hawa lilo baya hawa mota baya hawa komai dole ne nan gaba ya kiyaye tunda yana so shi ma ya shigo cikin gari to ya ga yana bayan gari kun gane to irin wannan din akwai isassun kayan wasa to za a dade ba a bugi yaro ba to shi ya sa makarantu da suke da kayan wasan suka yi amfani da wannan dama ji da ya kiyaye ya ji daɗi da kayan wasan in bai kiyaye ba ba zai ji daɗi ba to sai ga yaro yana kiyaye dokoki saboda yaro yana son wasa sosai an gane wannan ko to idan duk an kiyaye wannan gare shi an an bashi kayan wasan amma ba shi ba ruwan shi ba ana cikin wasan zai sa hannu ya laushi wannan abin da jini ya fito a idan shi ya dauki wannan ya fara mai ya dauki wannan ya ji ciwo ya dauki kayan wannan ya lalace tun wani hanyar gyara ya gagara to me ya kamata a yi kaga abin da ya kamata a yi Shi ne a kwantar da shi a zan mai a giya a dan zane shi to wani wallahi maka yasa aka mai bulala so ɗaya ya gyaru kenan da mutane kala kala ne misali Shi ne ibn usaimin ke wannan bayani to sai ke cewa da a ce yaran an kyale su ba tare da duka ba da yaran nan sun sun tozartar da wajibi da sun yi sakaci a cikin darasinsu an gane sai ce ba makawa sai an buge su domin su saba bin tsari kuma su tsayu da abin da ya waje ba ko abin da ya kamata tsayi da shi in ba haka ba kuwa al'amarin zai zama to fauda babu tsari to amma ibn usaimin ya yi abin da ake kira kan dagarci an gane ko ya tare numfashin mutane dan kila wani ya ce tufa ana ta magana a zana yara akwai ban malaman da in suka fara dukan wani yaro sai sun lakasa shi eh? akwai malamin da iya kwanta sai mai yaro bulala ɗari ko ya mai yaro bulala a wurin da zai daka sashi baya kulawa da haƙƙin yara in zai biki yaro yaya irin wannan malami Shi ne ibn usaymin ke cewa illa annahu kama qulna labudda budda an yakuna darab bi ta'di yace sai ne kamar yadda muka faɗa ba makawa ya zama to dukan da za a mai yaro ba dan ladantarwa ne an bugai ne dan a ladabtar da shi ba an bugai dan a huce fushi ba wato lalil ila wal ija ba wai dan ainihin wato dan a sa shi ya ci zafi ko kuma wato a wahal da shi ba an mai ne dan a ladabtar da shi dan ya gyara kurakuran shi an gane ya ce fa daraban yaliku bi hali. kuma za a bugi yaro dukan da ya dace da halin yaron ne kada a buge shi dukan da ya karfin jikin shi daga wani yaro ya sume wani yaro ya nakasa saboda malamin ya mai dukan da ya karfin jikin shi to wannan kuskure ne ya saba ba tarbiyya ingantacce haka duk wannan gaba daya ma ibn usaimin yayi bayani mai tsawo kan shi a cikin sharhi na riyadu salihin din shi to sannan daga cikin abubuwan da ya kamata iyaye su kiyaye wato wajen tarbiyya shine iyaye su kiyaye su kiyaye ga ƴaƴansu abokan da za su yi mu'amala da su iyaye suka yi sakaci wajen kulawa da abokai sai su bar ƴaƴansu suna mu'amala da kowace irin abokai da zaran ka ga ɗanka da wani ka tambaya ɗan gidan waye sai aka gaya ma cewa ɗan gidan wani ɗan sara suka ne ɗan gidan wani ɗan shara ne ɗan gidan ɗan shara eh tun daga nan wajen in ya zo yau to gobe sai ka ɗauki mataki akan wannan abun ka gaya wa ɗanka kada ka ƙara ganin shi ya yi mu'amala da shi an bincika sai ga ɗan ai dan gidan wata mata ce mai siyar da burkutu ko mai siyar da giya abokin shi ne abokin babban abokin ɗanka ne kaga tun a wajen za ka taka ma dan birki da gaggawa ka hana ɗan mu'amala da shi Kama wasu iyaye ba ruwan su kawai da zaran sun ga aboki yana bin ɗan su sai ga farin ciki zan na da farin ciki yara suna yawan kawo ziyara gidanka ai gidan na albarka saboda yara na yaro na ana son mu'amala da shi daga nan sai ga ɗanka ya taso da shaye-shaye ya taso da wasu irin miyagun abubuwa wanda kai ba kai ne tarbiyya da shi ba an gane wannan ko saboda haka zaɓen ma yaro aboki yana da tasiri wajen tarbiyya in ka zaɓen mai aboki na gari kuma ka sa ido akan abokantakan inda ka ga kuskure ka gyara inda kuma aka yi daidai alhamdulillah a nan wajen sai a samu tarbiyya na gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisi almar'u fi dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil cewa mutum yana cikin addinin wanda wanda ya fi so in kana da abokin da ka fi so to zaka bi dabi'an shi zaka bi addini irin nashi saka sai annabi ya ce falyanzur ahadukum man yukhalil dayan ku ya duba da wa zai yi soyayya da wa zai yi abota an gane ko sannan a cikin wani hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalul jalisu salih wal jalisu su ka hamilil mis wa nafikil khair misalin abokin zama na kirki da abokin zama na banza misalin abokin zama na kirki kaman ainihin wato mai ɗaukar turare ne ka yi mu'amala da mai siyar da turare an gane ko wato sai annabi ya kamanta mutumin da yake abota da mutumin kirki kamar mutumin da yake mu'amala ne da mai siyar da turare annabi ya ce ma abocin turare in ma ka siya daga gare shi shi ma abocin turare mu'amala da shi ba a asara ko kaɗan in ma ka siya daga gare shi har ka samu riba ko kuma ya san maka shi da ma ɗabi'a ne masu turare in suka zo za su ɗan ce kawo hannunka su ɗan zuba ba su masu turare mutanen kirki ne masu kyauta ne su sai su dan ce ka dan goga jikinka kaga haduwa da shi ba haduwan banza bane ka karu da shi sannan na uku ko kuma wato in marowaci ne Allah ya haɗa ka da mai siyar da turare marowaci gashi ba ka da kuɗin siya gashi bai san baka ba to duk yadda ya kai ga rowa insha Allah sai ka ji kamshi a gare, duk rowan sai ka fa'idantu da shi da wani abu shi ne kamshi to in kana amfani kana mu'amala da aboki na gari tun yadda aka yi sai ka karu da shi ko da abokin nan bai taba maka nasiha ba kana kallon halayensa kawai za ka fa'idatu da wani abu an fahimci wani hayi to saboda haka idan ɗanka yana mu'amala da ɗan kirki ko da ɗan bai taɓa mishi nasiha ba don kullum in suna in suna cikin wasa zai ci to lokacin makaranta ya yi. zan je islamiyya ka san ni kullum ina zuwa islamiyya yanzu ina izu kaza ina so insha Allah in na sauka zan shi ƙulani kullum yana ci bai jin daɗi kullum yana ci to wanda shi ba zai ce to islamiyya na wai na islamiyya za ka shiga ne to yana waje kaza kaga wannan an gaba da aboki na kirki amma bai rauni wanda baya nasiha amma shi dai zai gaya ma zai wuce islamiyya to yau da gobe kai ma kana kan abokin to yana zuwa islamiyya kai ma za ka yi sha'awar ka bi shi kaga anan wajen ya zama to kamar mai siyar da turare marowaci a banza ka ji kamshi kai ma ka fa'idantu an fahimta ko to saboda haka shi wannan to amma kuma shi wancan kuwa ba an ce mai mu'amala da aboki na banza kamar ka yi mu'amala ne da mai busa ziga zigi makeri mai hura wannan ziga zigin yana hurawa din nan shi mai hura ziga zigi annabi ya ce in ma an yi harika ba. in ma ya kona ma fadi yana cikin hurawa zai kona ma kaya in dai kana zama wajen shi insha Allah wannan zai ma banna sai ka dawo da da konannen kaya ko kuma ka ji wani mummunan wari warin bakin karfe yana hurawa bakin karfe yana wari zai zuba hurawa yana cutar da kai kaga babu wani amfani kwata kwata da zama jin mu'amala da shi saboda haka idan mahaifi ya fahimci wannan a gurguje sai mahaifi ya hana ɗan shi mu'amala da wannan an gane wannan ko gobe kiyama idan kai mu'amala da ainihin aboki na banza sai yi nadama kuma lokacin da nadama ba shi da amfani so idan mahaifi ya yi sakaci dan shi ya mu'amala da mutumin banza to mahaifin nan sai ya yi nadama dan babu yadda za a yi dan ya yi nadama mahaifin bai yi ba Allah ta'ala yana faɗa a cikin alkur'ani wa yawma ya'addu zalimu ala ya yaqulu ya ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila a ranar da azzalimi zai ciji hannunsa ya ciji hatsa saboda nadama ya ce kai ya laita ni ta kansu ma rasulun sabila da ma a ce na riƙi wata hanya na bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da na riƙi hanya tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya wailaka laita ni lam attaqi fulana kalila ya kai cuna da a ce ban riƙi wani a matsayin masoyina ba wannan wanan laqad azalla ni an zikri ba'da al-jahl haƙiƙa ya batar da ni daga bin gaskiya bayan gaskiya ta zo mu shi ya hana ni bin manzon Allah shi ya hana ni ibada shi ya sanya ya ɓata min tarbiyya kuma ga shi lokaci ya wuce na gyara yanzu kaga shi kenan dole ne iyaye su kula da zaben yaya na gari to idan iyaye suka kiyaye wannan tarbiyya da muka yi bayani a nan ne ake samar da ainihin mutanen da za mu faɗa yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu an sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zillu akwai wasu mutane bakwai da Allah ke inuwantar da su cikin inuwansa ranar da babu wata inuwa sai inuwansa na farko sai annabi ya ce ne imamun adilun shugaba mai adalci shugaba wanda yake adalci ga talakawa adalci wajen addininsu an gane shugaba wanda zai tsaya ya tabbatar da talakawa sun yi addini wanda ya dace da musulunci sannan ya yi musu adalci wajen ibada ya tabbatar da talakawa suna kulawa da ibada sannan ya yi musu adalci wajen kulawa da ainihin tattalin arzikinsu ya zama suna cin abu mai kyau suna sanya abu mai kyau suna kwanciya a waje mai kyau duk yana kulawa da harkokin wato yadda zai shimfiɗa musu kyakkyawan yanayi na rayuwa to irin wannan shi kira shugaba adali adalci yana wajen kulawa da addinin mutane kulawa da rayuwar mutane kulawa da lafiyar mutane kulawa da dangantakar mutane kulawa da dukiyar mutane idan shugaba ya kula da ainihin zaruriyatul khams to sai a ce wannan shugaba adili ne shi ana sanya shi daga cikin wayannan wanda Allah ke cewa Allah zina in makannahum fil ard aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar saboda haka a gurguje shugaba mai adalci yana daga cikin mutane bakwai wanda Allah zai yi inuwa cikin inuwansa ranan da babu wata inuwa sai wannan inuwa ranan Allah zai sauko da rana ya zo kusa da kawukan mutane me kuke tunani in rana yana nesa da mutane wani lokaci ka rana yana nesa da mu amma yayi zafi sosai amma tashin kiyama iya zo rana zai zo kusa da kanmu a nan za ga mutane sun yi gumi sun yi gumi sun yi gumi wasu mutane sun nutse cikin guminsu wasu mutane ku bi yanzu da wasu mutane ku bi wuya wasu iya kirci wasu iya cibiya wasu iya kaza kowa gwargwaron imaninsa idan mutum yana da karfin imani to gumin yana raguwa to a lokacin nan da mutane suke cikin tsananin wannan wahala da wannan gumin gashi rana ya zo tsakiyar kansu a lokacin ne Allah ta'ala ya sanya wasu mutane guda bakwai cikin inuwa ranar da babu wani inuwa sai wannan inuwa su ba su ba san ana wannan wahalar ba an gane shugaba mai adalci da kuma na shabun na sha'afi ibadatilla da saurayi wanda ya taso cikin bautan Allah an gane yi tun da ya taso mahaifinsa ya masa tarbiyya ya gina masa aƙida mai kyau ya gina masa ibada mai kyau ya gina masa mu'amala mai kyau ya masa tarbiyya na rayuwa yaro ya zama to cikakken yaro an fahimci wannan aiki yaron nan ya taso tun yana karami ya taso kan bautan Allah har ya girma kan haka ba wai daga baya bane ya koyi addini kaga wannan yaro ba karamin more yayi ba ha wa rajulun qalbuhu mu'allaqu bil masajid da mutumin da ya zama to zuciyarsa yana like da masallaci yana kosawa lokacin sallah ya je ya je sallah in yayi sallah asuba yana Allah Allah sallar azhar yayi in yayi sallar azhar yana Allah Allah sallar la'asar yayi har zuwa ga sallar isha'i shin a cikin mu wane ne yake da irin wannan zuciya idan yayi wannan sallah ya kosa wani sallar ya zo in har kana da wannan zuciya to ka more in baka da shi to ka fara tunanin yaya za ka yi ka samu wannan tarbiyya din an gane wannan aiki da mutumin da yake zuciyar shi yana rike da masallaci wa rajulani tahabbatillah da mutane biyu da suke soyayya saboda Allah in an ce soyayya saboda Allah shine soyayya wanda ba na ba na kabilanci ba ba wai ina son ka saboda kabilan mu ɗaya da kai ba soyayya wanda ba na ƴan kasanci ba ba ina son ka saboda kai dan Najeriya bane ni ma dan Najeriya an gane wannan ko soyayya wanda ba na wariyar launin fata ba ba ina son ka bane saboda kai ba kai bakin fata ne ma bakin fata ba shi yasa nake son ka ba an gane wannan ko wato me yasa nake son ka ina son ka ne saboda Allah ina son ka ne saboda ka yi riko da musulunci ka yi riko da sunna ka yi riko da aƙida na magabata to wannan shine dalilin da yasa nake son ka babu ruwana da kabilanka babu ruwana da garin da ka fito babu ruwana da fatanka an gane ko babban abin da nake dubawa in soka ko in kika addininka in ka yi riko da addini ina tare da kai in baka yi riko da addini ba kowa ne da kai ko dan uwana ne bai san farsan ka la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يواجون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم ولو كانوا آباؤهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو aw أولئك كتب في قلوبهم قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ayyadahum bi ruhin ورجل har dai منصب وجمال دوان da asu imra'atun zata mansibin wa da wani wanda wata mace ta kira shi ta gayyace shi ma'abociya mukami tana da babban mukami na gwamnati ita ce shugaban central bank na najeriya wa jamalin ga kuma ga ta kyakkyawa sai ta gayyace ka zuwa gidanta ta ce maka ka faɗi nawa kake so a baka na kuɗi haka ni ce shugaban central bank gaba ɗaya biliyan nawa kake so ko tiriliyan nawa kake so ka faɗa kawai ni abin da nake bukata ita abin da nake bukata kawai shine ka yi amfani da ita ka yi lalata da ita in kai lalata za ta baka tiriliyan biyar kuma idan ka gama wannan lalata ba mai sanin ma kayi yanzu nan ka gaba mai kallon mu daga ni sai kai sai Allah so da ka kana gamawa zan baka kuɗin ka kuma kana gamawa zan nemi zan baka babban mukami na gwamnati to tsakani da Allah kai adalci in kai ne za ka yi ko ba za ka yi ba za ka yi kai tawili cewa insha Allah bari in danyi insha Allah ai Allah ka huru rahimu ne Eh, ai Allah ta'ala zai gafarta ko baka tunanin kila kana gamawa ka mutu ha da wani mutum wanda wata mace ta gayyace shi ma'abociya mukami na gwamnati ga kyau ta kira shi zuwa ga lalata fa ya ce mata inni a kafin laha alamin alami ya ce lalle ni ina jin tsoron allah ubangijin talikai ya iya zina wannan yana cikin inuwan allah ranar babu wata inuwa sai inuwansa wa rajulun sadaka bi da mutumin da ya yi sadaka da sadaka fa afa sai boye ta yayi sadaka saboda Allah ba dariya ba ba yayi nan a gani ba sai boye ta hatta la alama shimaluhu ma tuqiu yaminu har ya zama to hannun hagun shi bai san abin da hannun dama ya ciyar ba yayi saboda Allah ne kaga shi ma wannan yana da wahala mafi yawan masu ciyarwa masu infaki suna yi ne dariya. ba suna yi bane don su samu lada a wajen Allah subhanahu wataala sannan wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina da mutumin da ya ambaci Allah a bace babu kowa ya ambaci Allah sai idanuwan suka zubar da hawaye ba wai a gaban jama'a zai karanta qul wallahu sai fashi da kuka ba qul wallahu ahad Allah sai kawai sai fashi da kuka kuma a cikin zuciyarsa ba wai ya yi kuka ya yi ne saboda mutane ce yana da karfin imani an gane wannan ko to irin wannan kaga qul wallahu ma to bai wajen kuka wannan wajen eh to kuma inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ko sai fashi da kuka bai kawo wajen irin ayoyin da ke magana kan tashin kiyama inna zalzalatus sa'a shay'un azim irin wannan wuraren ya kuka ba nan bane kawai sai karanta aya kila ma bai san ma'anar ba sai fashi da kuka an fahimci wannan ko to wannan ya ambaci Allah shi kadai babu kowa sai idanuwa suka zubar da hawaye an gane wannan to akwai wata fa'ida a nan wajen wato mutum yakan yi sha'awar zina ya yi sha'awan jima'i an gane wannan ya ga wata mata matan nan ta burge shi kuma yana sha'awar ya sace ta amma kuma tsoron Allah sai ya hana shi ya afka mata shi ya sanya a tarbiyyantar da yaro kan tsoron Allah a tarbiyyantar da shi kan ainihin tunanin lahira yana daga cikin makami mai girma wajen tarbiyya an gane domin dan adam yadda Allah ya halicce shi dan adam yana son kuɗi dan adam yana son mace in dai dan adam ne wanda Allah ya halitta Allah ya halice shi akan son kuɗi wa ta'kuluna turasa akalan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma har Allah ya ce kuna son dukiya so na tsarawa dan adam yana son dukiya ce ya tsara dukiya wuri kaza wuri kaza wuri kaza Kuma ji wannan ai sannan kuma dan adam yana son mace yana son dukiya dai Allah ya gaya mana al-malu wal banun biratul hayatid dunya da dukiya da 'ya'ya kulliya ne na rayuwar duniya sannan Allah ke cewa a zuyina linnas hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatirul muqantara minan zahab wal fidda wal khairul musawwama wal an'am wal har yace zalika mata'ul hayati duniya an kawata wa dan adam kan sha'awar mata kaga sai an kawo mata a matakin farko an kawata wa dan adam san sha'awar mata da 'ya'ya wal qanatirul muqantara da kuma tarin dukiya abin tarawa na dinari da azurfa wal khairul musawama da dawaki wanda yake an musu alama yanzu ba magana ma dawaki ake ba yanzu yanzu manya-manyan motoci manya-manyan jifa-jifai da su hayatul munakasha ire-iren su manya-manyan motoci masu tsada an gane ko an kawata wa dan adam san su da dabbobi da kuma kayan noma sai Allah ya ce zalika mata'ul hayatul dunya kaga shi kenan dan adam yana son wayannan abubuwa ko to amma kuma idan akwai tsoron Allah dan adam zai kiyaye kanshi daga fadawa cikin zina ko da matar ta yi masa amma sai ya fahimci matar banza ce to ba ruwan shi da ita zai nemi ta kawai ta hanyar aure sannan dukiya yana son dukiya amma ba zai nemi dukiya ba sai ta hanyar halal amma idan ya zama to baka baiwa yaro tarbiya da kyau ba to zai zama to yaro ya taso duk inda dukiya yake nan yaron yake sai yaron ka ya fada kungiyar asiri yaron ka ya zama dan luwadi yarinya ta zama yar madugo ah, gashi nan abubuwa da yawa ana ta kama yara yanzu abinda da ba mu san da shi ba yanzu ya shigo cikin a cikin wannan al'umma din da abinda ya fi shahara zana shi to yanzu abinda zai baka mamaki a ungo ku sai a ringa nuna ma cewa wani dan luwadi ne wani dan luwadi ne abin da da can ba babu irin wannan abin to wannan ba komai kawo wannan ba sakaci ne wajen tarbiyya ba a sanya ma yara tsoron Allah ba balantana yaro idan yana neman kuɗi ta hanya in bai samu ba zai iya haƙuri ya dangana ya san Allah ne bai bashi ba to amma yanzu yara da yawa sukan fada su zama to informers na yankin nafa ko kuma yaro ya zama ɗan kidnapper saboda yana so ya yi kuɗi rana ɗaya kaga duk wannan ba komai kawo wannan ba wato ba a tarbiyyanta da yaran tsoron Allah ba idan aka dage ana tarbiyyanta da yaran tsoron Allah ana sanya musu imani a zuciya sun san za su mutu sun san akwai hisabi sun san Allah ba zai kyale su ba to za ka ga cewa duk wani yaro duk abin da ya gani ko da yana sha'awar shi ina haram da zai banza da shi baya so an gane wannan ko to irin wannan yana da matsalar amfani wato iyaye su san da wannan a ah, akwai hadisi ta yi cibiyar kuma wani ɗan tsallake zijiyoyi akwai wani bawan Allah ina so kawo mana misalin irin wannan tarbiyyar ne akwai wani bawan Allah ana kiran shi rubayyi bin khaisam shi wannan bawan Allah rubayyi bin khaisam wato mutumin kirki ne sosai saboda kirkinsa sai mutanen gari suna ta hasada da shi ka san idan ka zama mutumin kirki sosai sai ga mutane suna jin haushinka suna Allah Allah kai ma Allah ya jarare ka da sabon Allah to shi wannan bawo Allah sai mutane suna hasada da shi sai mutanen nan sai suka hada baki da wata mata kyakkyawa sosai mai zaman kanta cewa suna so dan Allah ta je ta fitine shi ta raba shi da imanin shi za su ba ta dinari dubu ko kuma dirhami dubu a wata ruwaya shikenan wannan mata ta yi farin ciki ta je ta yi kwalliya ta sanya mafi kyawun tufafi ta yi kwalliya ta kure a daka gaba ɗaya kamar yadda bahaushe ke cewa ta sanya turare mafi ƙamshi sa'annan bayan ta yi irin wannan kwalliya ga ta kuma kyakkyawa sa'annan sai ta kai mishi ziyara sai ta bijiro masa a lokacin da ya fito daga masallaci a lokacin da ya fito daga masallaci sai ta gito masa kawai sai ya ganta ya ga wata irin mace kyakkyawa har ya zama to kyawanta ya ba sha'awa kai bai taɓa ganin mace irin wannan ba sai ya sha'awanta kaga anan wajen yayi sha'awa a matsayin shi na mutum ma na ce muku dan adam in dai dan adam ne duka yi sha'awa duk abu mai kyau sai dai imani ya saita shi a lokacin nan sai wannan mata ta fuskance shi alhali ta cire ainihin gashin kanta ta ba ba hijabi a jikinta ta dai bar jikinta dai duk wuraren da zai iya sha'awa sai ta nuna mai shi shi wannan bawan Allah hankali shi ya tashi amma kuma duk da haka akwai wannan karfin injin da yake zuciya karfin inji da imani a lokacin kawai sai bawan Allah ya dage ta bar sha'awa kuma ta dauki hankalin shi a lokacin kawai sai ya dage yake ce masa kai falaki lau lau nazalatul humma bi jismiki fa gayyarat ma aramin min launiki wa bahajatiki ya ce ke yanzu yaya za ki kasance wani irin hali za ki kasance da a ce ainihin masassara zai zo ya ainihin sauka a jikinki ya canza duk abin da nike gani na launinki da ainihin kyawun jikinki dinnan? nan duk Allah ya ga dama duk wannan kwalliyar da kika gani Allah na iya sauka miki da masassara kawai ya canza miki fasalin jikinki gaba daya ko kuma yaya za ki kasance da a ce ainihin mala'ikan mutuwa zai sauka a gare ki ya yanke miki ainihin wato ya yanke miki ainihin garkuwan jikinki idan mala'ika mutuwa ya zo yanke garkuwan jikinki duk wannan kyanki da wannan yangan da kike yi da wannan takama da kike yi da sauransu da alfahari duk za ki ga babu shi an gane ko ko kuma yaya za ki yi da a ce Allah subhanahu wata'ala zai aiko miki zai aiko miki da munkar da nakir yi miki tambaya a kabari to wannan bawon Allah fa ya hau wa'azi ga wannan mata ya dage sai wa'azi a ba ga dukiyarsa a lokacin da matan nan ta ji wa'azi wa'azi ya shige ta sai ta yi wani irin kururuwa ta fashe da kuka aka ce ta faɗi sumumiya an ce daga lokacin nan matan nan ta nemi gafaransa kuma ta tuba ga Allah daga nan bata ƙara karuwanci ba an ce ta zama daga cikin masu imani daga cikin matan wannan zamanin na matan gane kaga almuhim a nan wajen in muna so mu gyara al'ummar mu babban abin za mu ba muhimmanci mu karantar da yara ƙida mai kyau sannan mu tarbiyyantar da su akan tsoron Allah mu gani yaran mu musaba musu zuwa makarantun islamiyya mu saba musu zuwa masallaci sauraron karatu mu saba musu zuwa wuraren wa'azi mu saba musu zuwa majalis na sauraron karatuttuka da yin karatu to wallahi za mu haifar da al'umma masu amfani masu abin nan amma mafi yawan yaran da muke gani din na kan titi suna cutar da mu yara ne ba su damu da zuwa masallatai don sauraron karatu ba ba sa zuwa wajen wa'azi sannan iyayen ba su damu da musu tarbiyya ba to a nan wajen sai aka samu matsaloli da dama wanda suke gurɓata ainihin tarbiyyar al'umma to saboda haka shi za muke a muke kira zuwa ga iyaye a dage duk wannan bayanin da muka yi da kuma sauran bayanan da ba mu samu daman yi ba to iyaye su dage su tabbata shi a cikin rayuwarsu insha Allah sai mu samu canji a cikin al'ummar da gaskiya muna buƙatar canji lokaci ya yi da ya kamata mu dage yadda za mu canza al'umma abubuwa suna ƙara lalacewa abubuwan da da mun fi ƙarfin da yanzu fi ƙarfin ƙarfin mu yanzu ko wasu iyaye da yawa yanzu ƴaƴan sun fi ƙarfin su wasu matan su ma sun fi ƙarfin su matan ke yin abin da suka ga dama ƴaƴan ma ke yin abin da suka ga dama sannan kuma yanzu ana samun al'umma wanda ba su da manya sai a samu mutane wanda babu wani wanda ya sai kwabe su kaga shi dole mu yi tunani ya za mu yi mu gyara wayan al'amura Allah ta'ala ya ce a cikin alkur'ani inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane in kaga mutane suna cikin kyakkyawan yanayi suna cikin kwanciyar hankali ba su da wata matsala Allah baya canza wannan halin sai idan mutane sun canza abin da ke tare da kawukansu tun da kaga yanzu al'amura sun lalace zinace zinace sun yi yawa kidnapping yi yawa luwadi yi yawa madugo yi yawa shaye shaye duk ya gama al'umma ga kuma tare tare ga abubuwa da dama marasa kyau sun shigo wanda da ba mu san da su ba to lallai ka san mu din nan mun canza abin da ke tare da mu ne idan muna so mu gyara to ya kamata mu gyara in muka gyara Allah ta'ala zai taimake mu Allah ta'ala shi taimake mu an ce lokaci yayi karan cinye mana lokaci zan dakata a nan tunda akwai dan dama da za a bayar dan yin tambaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah muna ainihin godiyar mu ga ainihin babban mu da ya gabatar mana da wannan muhadara mai mahimmanci wanda ya shafi tarbiyya. Tarbiyya ya ce asali malam muna godiya Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Da a ce muna da bai ta'aliki ina ganin ta'alikin da zai yi a nawa ganin ba zai wuce ya ce duk wani wanda ya samu kai shi ya halarci wannan muhadara ya ji su daga farko har ta. a da ake alhamdulillah da da bai ta'aliki ya zama sun cewa mai talikin da yana so ya bayani ina ganin abin da zai ce duk mutumin da ya halarci wannan muhadara daga farkon da har ƙarshenta ko kuma yadda tsakiyar ta zuwa ƙarshen ta ko kuma yi wani abu daga cikin wannan muhadara to ina ganin abin zai ce kawai ya zama cikin wannan muhada da aka yi ta awa ɗaya da fata ko awa ɗaya da mutum shirin to kada ya sakacin rashin jin ta a kullum a awoyin guda ashirin da hudu da yake jiya a rayuwar shi ta tsakani ga Allah wannan sun kawo maganar tarbiyya a dunkule kusan gaba ɗaya ta in kana jin da yau da gobe da gobe insha Allah wannan ce da muke fata wanda yake zai kawo mana canji na gari kuma tarbiyyar mutane su canza da da yara mata da maza da makamantar su insha Allah za a dace malam Allah ka alƙai ah, akwai tambayoyi da aka rubuto masu yawa sun kai kamar tambayoyi wajen guda goma sha shida zuwa goma sha bakwai ah, gwargwado an ɗan tashi wasu tambayoyin an maimaita su ne su muka ɗan taso gwargwado guda shida zuwa bakwai wanda muka karanta a tsaraice kun lokaci ya baku dama muna su mala insha Allah ya yi lokaci a kansu mai tambaya na farko ya ce a karmakan malam mutum ya halatta ɗa ya auri abolar baban shi to tambayan da ɗan uwa yayi a nan wajen shine ya halatta ga ɗa ya auri abolar baban shi eh amma an gane shari'a ya halatta wato abin da ake nufi da agola shine mahaifi ya auri wata mata ita ko matar ta zo da wata yarinya sai shi dan shi ma ya hango yarinya cewa yana so to shin dan zai iya aure zumunci ya ƙara ƙarfi ko ba zai iya ba shi aka ce a shari'ance zai iya shi baba yana auren uwa da kuma yana auren diya alhamdulillah kaga zumunci ya ƙara ƙarfi so da amma hanga na shari'a wannan ba haramun bane ya halatta na'am sai tambaya ta biyu wanda ya ce mala a cikin sa ya ce Allah baya dora mutum abin da zai iya ba ma'ana la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha sannan kuma ya bayar cewa idan mutum baya iya ciyar da iyalai zai iya ainihin tabbayar jama'a domin a taimaka mashi shi da Allah yake cewa shin malam mutum baya halatta ya yi auren da bai da aiki to wannan tambaya da yi tambaya ce da gayan amfani wato abin da yake faruwa farko dai idan mutum ba shi da ikon yin aure dama an ce ya kame wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wato wa'annan da ba su da ikon yin aure su kame har sai Allah ya wadata su daga falalansa kuma ga hadisin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ma'ashara shabab man istada minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil-basar wa ahsan lil-farj sai ce fa man lam yastadi fa alayhi bisawm wanda ba shi da ikon yin aure to ya ringa yin azumi domin fa innahu lahu domin azumi yana zama kamar dandaka a gare shi daga sha'awa kaga anan wajen wanda ba shi da ikon yin aure ba a ce dole sai ya yi aure ba amma akan samu wani lokaci kana da ikon yin auren kana da wadata rana ɗaya kawai zai ga mutum kuma ya samu jarrabawa. ko mutum na cikin kulawa da iyalansa yadda ya kamata yana yin komai yadda ya kamata sai Allah ya jarabe shi da wani jarabawa sai ya samu karayan arziki rana ɗaya to irin wannan shi ke magana in ya samu karayan arziki rana ɗaya kuma ya ga cewa lallai zai iya faɗawa cikin wani hali wato babu laifi idan ya shiga cikin wannan tsanani kuma lallai mutane suka shaida ya shiga cikin tsanani wato wani lokaci ba kafin ya yi roƙo ya kamata a taimaka mishi a bashi jari wanda zai ci gaba da kasuwancinsa in kasuwanci yake yi Sun kuma ba su gano ba ya yi musu bayanin halin da yake ciki idan sun bincika sun tabbatar wato ya zama to wajibi su taimaki dan uwansu musulmi saboda annabi sallallahu cewa al fi auni Af, ma dama al fi auni akhi Allah yana cikin taimakon bawa matsar bawa ya dawoma cikin taimakon dan uwansa kaga ashe in kaga dan uwanka cikin tsanani sai ka rufa mishi asiri ka taimake shi kai ma Allah zai rufa maka asiri duniya da lahira Allahu a'lam a wanda ya ce shin matan ya halatta ya shi shekara goma sha biyar idan ya kai mutum mahaifin shi wato mahaifin shi ba su da shi sai ne ruwa abin da za su ci idan idan yaro ya fahimci cewa iyayensu ba su da wani rufin asiri suna cikin tsanani kuma ya ga cewa ya ɗan iya sana'a babu laifi ya fita ya ce ya nemi abinci don ya dafa ma iyayensa amma babban abin da muke magana shi ne in aka fahimce mu da kyau wato yaro wato yana karami ya gama samun tarbiyya ba shekara